Tarihi ya nuna cewa bayan da aka kammala jihadin kafa daular Usmaniya karkashin jagorancin Shehu Usmanu Dan Fodiyo, sarkin musulmi Muhammadu Bello ya yi kokarin kakkafa garuruwa domin hada jama'a wuri daya a zaman wani tanadi na samar da rundunoni na kota kwana inda ya umarci Fulani da su dawo cikin gari sai aka samu rabuwar kawunan Fulanin zuwa gida uku Dr. Aliyu Usman Tilde wani bafalatani ne mai yawan bincike da rubuce-rubuce kan lamura da dama kuma yanzu kwamishinan ilimi a jihar Bauchi ya bayyana cewa kashi biyu daga cikin Fulani ne suka bi umarnin na sarki musulmi Muhammadu Bello yayin da kashi na uku ya fanɗare. Akwai kuma da suka ki akasarinsu da haka suka ki suka kara shiga dazuzzuka. saboda su a wajen su gaskiya su zo su su salwantar da shanunsu su zo suna kiwon dawakai da raƙuma ba abin da suka gada ba ne kuma su koma suna noma wani abubuwa ne wanda su suke ganin cewa suna da martaba fiye da wannan so don haka suka watse suka shiga daji suka zauna a cikin dajizuka to wannan shi zai gaya maka dalilin da ya sa cikin duk abin da ke faruwa na su kidnapping da su banditry din nan da zuwa sun kaji asalinsa. Bayanai sun nuna cewa fulanin da suka zaɓi zama cikin daji su ne ke yawon kiwo daga ƙasa zuwa ƙasa tun a wancan lokacin amma kuma duk da hakan suna bayar da gagarumar gudunmuwa wajen haɓaka tattalin arziki na lardunan wannan lokacin saboda kuɗaɗen jangali da suke bayarwa. To sai mu muka yi kuskure a 1978 sai aka rushe jangali. wannan rushe jangali shine ya ƙara kawo mana bala'in da muke ciki a yau saboda shi dan adam in ba abin da yake samu daga abu ko da kuwa gwamnati ce in ba abin da take samu daga abu to kuwa ba za ta lura da shi ba daga ranar da aka ce babu jangalin nan sai harka fulani ta fara komawa ba har aka yi watsi da su gaba daya fiye da shekaru 200 yanzu daga kafar daular usmaniya wadda ke da cibiya a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya baya ga rubuce-rubuce da waɗanda suka asasa dolar suka yi haka ma an samu wasu rubuce-rubuce a kan cibiyar waɗanda kuma ba za su rasa tasiri ba wajen walwale wasu matsaloli musamman irin waɗanda magabatan suka haɗu da su farfesa muktar umar bunza wanda kwamishinan ilimi mai zurfi ne a jihar kebe a halin yanzu ya ce yana da kyau malaman tarihi su kara zakulo wasu bangarori da rubuce-rubucen bayan nan ba su taɓo ba matsalolin da muke fama da su a yanzu na insecurity to idan muka ɗauko yadda sun kai applying na waɗannan abubuwan suka ci nasara mu kuma kaga sai mu yi applying ɗin su nan mutane iri ɗaya ne al'umma iri ɗaya ne wuri iri ɗaya ne daidai lokacin da khalifa mujaddadin na ashirin kuma shugaban majalisar koli a kan lamuran addinin musulunci a najeriya muhammadu sa'ad abubakar ke cika shekara goma sha biyar bisa kalifanci a wannan talatar ranar biyu ga watan nuwamba masana na ganin cewa da za a yi cikakken amfani da rubuce-rubucen da magabatan suka yi da ma waɗanda aka yi bayan su da za su iya taimakawa wajen shawakan wasu matsaloli da suka addabi al'ummomi a wannan lokacin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya